أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ومسلمي musulmai muna kaddamar سلمات مسلمتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode a Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan shiri namu na fiƙe ali muhammadin salawatullahi wa salamu alaihi ajma'in zancen da za mu yi yau za mu yi zance ne akan hukunce hukuncen taimama na ji za mu bayyana wayansu hukunce hukunce guda tara da yake ya danganci sha'ani na taimama na farko shine idan bawa bai samu abin da ya muka ambata a wancan eh, saduwa da muka yi kan abin da yake ingantaccen abin da yake mai za a yi taimama a kai kamar kasa sakuwa duwatsu idan bai samu wannan abin ba abin da yake ya inganta ya taimama da shi to ya iya ya tara wayansu sakuwa-sakuwa ko kura da yake mai cikin tuffansa ne ko sajjadan sallah ne ko wani ma ne yake daki ya tara wannan mai kuran ya so ya yi mai ya yi taimama da shi lamari na farko kenan hukunci na farko kenan sa'an nan hukunci na biyu shine ababen da yake bai inganta a yi taimama da shi ba wato idan mutum bai samu abin da zai taimama da shi ba sai samu matsalan sakuwa amma cikin wannan sakuwa ko ƙasa ne ya samu ya hadu da abin da yake mai bai inganta yi taimama da shi ba matsalan kamar mu ce leda wani yanki-yanki na leda yana cikin wannan mai sakuwa idan ya zama na. abin da ya inganta ya yi taimama da shi shi ya fi yawa wato wannan abin da bai inganta ya yi taimama da shi ba ba ganin sama haka a cikin wannan abin da ya inganta ya yi taimama da shi to ba laifi mutum ya yi taimama da wannan lamari lamari na biyu ko na uku hukunci na uku shine ne mun fada cewa lokacin da mutum zai taimama mu yi bayani yadda zai yi taimama a lokacin da mutum zai shafi saman hannunsa nan an so ya bari dannan wannan bagire na hannunsa ya fara shafa matsalan daga nan ya shafa haka ya zo kasa saboda me ya samu yakini wannan gaban ya shiga cikin mai taimamansa. amma da Allah ya fara shafa nan to zai bar mai wani sashi daga mai hannunsa in ne kamata ya shafa a cikin taimama akan haka sai fara shafa a nan ya zo mai har wannan karshen wannan yaso sa'an nan hukunci na hudu mun ce a taimama mun nuna yadda ake taimama wajibi ne mutum za ka fara taimama ka fara shafa mai a saman kanka nan ka shafa daga sama za ka shafa haka ka zo kasa kaka shafa ya yani ka fara kasa zuwa mai sama idan ka fara daga kasa zuwa sama to ka ya bata wannan hukunci na hudu kenan sa'an nan hukunci na biyar wajibi ne mutum lokacin da za ka yi taimama idan akwai zobe hannunka ka fidda wannan zobe a hannunka tukun ka yi taimama wannan abu da ya kamata mu kula da shi lokacin da mutum zai yi taimama idan akwai zobe hannunsa ko abin da yake mai ya kama da zobe sai ya fidda shi a hannunsa hukunci na shida idan ya zamana a saman hannun mutum nan zahirin hannun mutum nan wannan tafi ya nan tafin mutum wannan zahirinsa sa'an nan huskansa ya zamana akwai gashi to ba laifi kada mutum ya ce zai taimama shi ya haske wannan dukkan gashin da ke kemai yake kan hannunsa la ba laifi amma idan ya zama na gashin kai watan ya siro har ya zube a kan huska nan ta lokacin in mutum za ka yi taimama sai ka mai shi ka janye wannan gashin yani ka fidda shi kan huskanka sa'an nan mai kai taimama sa'an nan hukunci na bakwai wannan yake wazifan shi taimama ne kamar yadda muka ambata masalan mutum ne ga ruwan za a yi alwalla da shi amma idan ya yi alwalla da ruwan kishi zai kashe shi ko zai kashe dabba ma da yake mai amana a hannunsa mun ce wazifansa ne taimama idan wannan mutum ya sakankance cewa idan ya yi hankuri zuwa ƙarshen lokaci zai samu ruwa ya yi alwalla ko ruwa ya yi wanka to ya kamata me ya samu hankuri ya samu hankuri ya yi alwalla ya yi wanka ya yi sallah amma in ya san cewa zuwa ƙarshen lokaci uzurin da yake da shi da ya ba shi mai inci ya yi taimama wannan uzurin ba zai guje ba to ya yi mai da yalwan lokaci ma ya yi taimama ya yi sallah sabilin misal garin ku ana sallan azahar karfe daya ne to sai ka san cewa zuwa karfe biyar ka samu lokacin kuwa magariba bai kai ba ka samu mai ruwa ka yi alwallah ko ka yi wanka to sai ka yi hankuri amma kasancewa har wannan lokacin wannan uzurin da mai ya baka incin yin taimama ba zai guje ba to sai ka yi taimamanka tun daga farkon lokaci yani ana buga karfe sha daya ko kuwa karfe daya sai ka yi alwallan ka yi taimamanka ka yi sallah sa'an nan lamari na takwas hukunci na takwas wannan mutum da yake bai sani ba ko mutum da yake bai yi alwalla ko wanka ya yayi taimama sallan da ake bin sa ne bashin sallan da ake bin sa ya biya wannan sallah da taimama ko da ya kasance yana zaton cewa mu fahimci yana zaton cewa zuwa wani lokaci wannan uzurin nasa zai guje ya yi mai taimama amma idan ya kankance cewa wannan uzurin nasa zai guje to lokacin ya kamata ya yi hankuri idan uzurin nasa ya guje sai ya mai sai ya yi alwallah ko ya yi wanka idan mutum ya kasance bai yi alwallah ko bai yi wanka akwai wayansu salloli da suke mustahabbai ne a wani lokaci da yake keɓatattun lokaci ne kamar mai mu ce nafilan eh, sallan dare da ire-irensu to ya yayi taimama ya yi nafilan dare ko a'a nafilan dare da nafilfilin da ake yin su da rana kamar sallan azahar ka yi nafila raka'a takwas sallan la'asar ka yi nafila raka'a takwas sallan magarba ka yi nafila raka hudu sannan sallar lisha ka yi wutaira a zamne raka a biyu dukan ga ya yi su da taimama bayan mun bayanin wannan hukunce-hukunce guda tara za mu yi zance a kan mutum da yake yana da uzuri a cikin gabobin jikinsa mutum ne aka yanke hannunsa ɗaya to ya zai yi taimama yadda zai yi taimama ne shine hannunsa da ya saura sawa'an hagu ya saura ko dama ya saura shi zai buga kasa sai ya shafa huskansa izan wani bagire ya saura daga huskan nasa hannun bai kai wurin ba sai sake mai ya buga kasa na biyu ya buga hannunsa so na biyu sai ya yi wannan shafin sannan hannun da ya saura sai ya buga kasa ya juya hannun ya buga kasa haka to taimaman mai ya ida kenan to idan aka yanke hannunsa biyu ko an haife sa ne ba hannun guda biyu duk baki daya to lokacin sai mai sai ya shafa fuskansa da abin da yake mai ya inganta a yi taimama da shi kamar yadda muka riga muka yi bayani izan shafan da ya na farko jan fuskansa da ya yi kan wannan abin da yake ya inganta a yi taimama da shi ya samu duk inda ya kamata mai lokacin taimama mutum ya shafa ya isa in bai yi ba sai ya koma mai ya yi na biyu bayan haka idan mutum ya kasance baya yi wannan matsalan inda yake ba abin da ya ganganta mai ya inganta a yi taimama da shi shai kasa shi kuma ba abin da zai yi mai ba hannu biyu ya sa kansa kasa ya ja huskansa ba ne a lokacin sai ya bar wani ya masa taimama za mu yi bayani nan hukunci wannan yake mai hukunci ne gaba daya kan batun taimama da taimama da yake an yi sa saboda alwalla a bagiran alwalla aka yi sa ko taimaman da aka yi sa saboda mai ba samu ruwan da za a yi wanka ba shine na farko dukkan aiki da yake idan mutum ka yi taimama ko ka yi alwalla ya inganta ka yi wannan aikin kamar taba ƙur'ani da ire-irensu da sallah da ire-irensu Izan ka yi taimama a bagiran alwalla wannan lamura kuma me sun inganta ka su da taimamin da kai. haka kuma abin da yake mutum ba za ka yi ka su ba sai da wanka to izan ba ka samu ruwan da za ka yi wanka ba ka yi taimama maimakon wannan wankan shi ma me ya isar sa'an nan lamari na uku shi ne dukkan abin da yake yake ba ta alwalla to yana ba ta taimaman da aka yi ta saboda mai alwalla saboda baya an yi alwalla ba haka kuma dukkan abin da ke wajabta wanka shi ma mai yana walwale taimaman da aka yi sa saboda mai ba samu ruwan wankan janaba ba to wannan shi ne karshen da za mu yi zancen da za mu yi na karshe a bisa abin da ya danganci taimama ina ji wannan hukunce-hukunce guda tara da muka bayyana muku su ne hukunce-hukunce da yake mai ya danganci lamarin taimama sa'an nan na biyu abin da ya danganci eh, wanne yake ya shi sawa'an hannunsa ɗaya ne ko hannayensa guda biyu duk baki da ya rasa ya zai ya yi mai ya yi taimama mun fala cewa idan ya kasance bai ya yi ta wani ya masa mai taimama ina ji eh, da yake ba lokaci sabon saduwa da zamu yi allah so ya yadda za mu yi zance a kan sarki kuma amma mai muka yi nufi da zance da za mu yi nan kan fahara shine za mu yi zance ne abin da ya danganci mai wayansu lamurra da yake musulunci ya kula da su saboda musulunci kamar yadda ya kula da salki da tahara na batini haka ya kula da mai na zahiri saboda shi in Allah ya so ya yadda a sabon hasaduwanmu za mu yi zance akan wannan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu